ji bakin cikin yi ma gwamna abin da na yi mashi ba, wannan ba komai ba ne. Amma ɗiyar da na haifa a ciki na na gana mata azaba salo-salo a gare ta, na nuna mata tsana, ta taso cikin wahala da azaba na rayuwa. Kika kawo wani daban kika ce wai shi ne ɗana. Hmm, baba ya karasa maganar yana ɗaga hawayensa a ƙasa, tare da dafa daidai saitin zuciyar shi da hannun shi na dama. Sannan ya ci gaba da cewa, bari tun yanzu ki ji babban rashin rabon da kika yi murmushi ya sannan ya ce ina kuɗin da kika siyar da gidan nan ne da sauri soyawa ta laliba ta kin kwagirin da ta ɗaura a ƙugunta jin babu shi ya sa ta ɗago da sauri tana kallon baba shi kuma murmushi ya tare da cewa ya kika fara jin wasan ne soyaba ta yi shiru 'Ya da tsayuwa baba ya tare da cewa sauran kuɗin da kika siya 'yan kunna girls ko kin san ina 'yan kunnen suke ne Da gudu sai ba ta faɗa ɗaki don ɗauko 'yan kunne inda ta ajiye nan ma babu kamai. Baba ya sake kecewa da wata irin dariya, lokaci guda kuma ya ɗaure fuskarsa. Kallon su ya baye sannan ya ce, kin ji nawa salon. yanzu muka fara sai na sake dawowa za ki ji abin da ya sa na kira ki da ba ki da rabo yana faɗin haka ya fice daga gidan sulalewa su ya ba ta ƙasa tare da yin zama irin na cin tuwo tana nazari me yanayi na rashin rabo sannan ina kuɗi na ina kuma 'yan kunne na wani irin ihu ta tare da cewa ƙarya ne wata irin jiniya ce ta karaɗe kakaf anguwar ji kake yi wu wu wu wu ƙi ƙi ƙi ga wasu irin sojoji masu firgitarwa Kowa ka gani babu wasa a idon shi, sun wani kame da bindigoginsu jira kawai suke suka kallon banza su fara aman harsashi. Haka motocin suka ci gaba da wucewa fiu piu motoci ne sun fi talatin. Duk yawan motocin na kofar gidan Malam Nuhu suka yi fakin. Haka sojoji suka ci gaba da durowa kamar tsuntsaye. Bayan sun gama saukowa ne kai tsaye gidan Malam Nuhu suka nufa. ba su daɗe da shiga ba suka fito da malam nuhu a timimiye sun wani dunkule shi kamar ramar da ta sha ruwan zafi suna fitowa a motar suka jefar da shi tare da cewa ina usman cikin rawar baki malam nuhu ya ce ga can yana tahowa Kafin baba ya iso sun isa wurin da yake tahowa shi ma sun dunkule banza sun jefa shi a mota Raliya da ta rugo da gudu tana kuka ita ma aka hada da ita aka cusa ta a mota. Babban cikin su ne ya kalli Usman tare da cewa ina Halima. Idanuwa baba ya zaro tare da dafa kirji sannan ya ce ta rasu. Tara me cikin tsoro baba ya ce ta rasu amma dan Allah ku yi haƙuri. Wata irin tsawa aka daka wa baba tare da cewa idan ka je ka basu bayani, ka je ka gudo da ita ka kawo a nan ko? mu je mu tafi, yau ka ji a jikinka. Raliya cikin tsoro ta kalli Baba tare da cewa su waye su. Marmashin tashin hankali Baba ya tare da cewa daga gidan kakannin Safina ne. A daidai lokacin da motocin suka fara tafiya, da gudun tashin hankali suka fice daga cikin anguwar. Su Baba ana bayan mota sai raba idanuwa ake kamar karyar da aka kwashe wa 'ya'ya. Imamu Malik ya ce yauwa mu je. shine a gaba Safina tana bin bayan shi. Suna shiga cikin wurin wani irin ihu Safina ta yi dangane ganin giɗi a wurin. dan uwa ta faɗa cikin ƙaraji tare da durƙushewa wurin tana kuka. Sai ɗaga hannunta take alamar kada ya isa ya dawo. Juyowa ya dawo inda take ya durƙusa kusa da ita sannan ya ce, ya haka kuma? Safina ta shiru sai hawaye yake zuba daga idonta. Murmushi Imam Malik ya tare da miƙa mata hannun shi yana cewa ki kasance da ni insha Allah ni ba zan bar rayuwarki ta salwanta ba idan har kina tare da ni. Ya nuna kanshi sannan ya ce taso mu je. In ji kiran sai mu tafi. Cikin magana ƙasa-ƙasa Safina ta ce wancan makashi ne. Ta nuna inda gidi yake zaune. Juyawa Imam Malik ya kalli gidi sannan ya jiyo ya kalli Safina. Murmushi ya sannan ya ce ƙarya ne ba zai miki komai ba, ki na fi ƙarfinsa taso kuma ki gani. Kama ta ya miƙar da ita tsaye bayan ta miƙe ya saki hannunta ya ce mu je. Jerawa suka yi ita da shi suka isa inda su dadi suke zaune. Suna isa wurin dadi ya kalli Imam Malik ƙasa da sama sannan ya ce Imam ina ji dai ni ne ubanka ko. Marmashi Imam Malik ya amma bai ce komai ba. Ya zura, wa dadi ido yana kallon shi kamar angon da aka kai wa sabuwar amarya. Dadi ya ci gaba da cewa ai dama na san ba za ka yi magana ba amma abin da nake so da kai shine ka san dai ni na haife ka kuma na rene ka. Tun kana ƙarami na kula da tarbiyyar ka ci da sha na nemo duk ƙarfina na na baka ka ci don ka ji daɗi. Na gina maka rayuwarka ta hanyar baka ilimin addini da na zamani. Bayan ka gama karatu ni ne na samar maka aiki don ci gaban rayuwarka. Ban san na yi bauta da hauka ba sai yau, da ka je ka jawo ɗiyar makiyina za ta zo ta cinye man tattalin arzikin gida. Shi ya kore ta ne saboda ba ta da wani amfani a wurin shi, amma kai saboda kai yaro ne mahaukaci baka san inda kanka yake maka ciwo ba, shi ne za ka je ka jajibo man ita ka kawo ta cikin ahalina. Ya ƙarasa maganar cikin ɗaga murya sosai tare da nuna safina. Safina ya ci gaba da cewa. Ilimi dai na san ba zai kwata ba tun da ya riga ya zauna a cikin kwakwalwarka Arziki kuma na Allah ne ko haka yake kai ma jiya haka ka faɗa min ko? Da gira Imam Malik ya ba wa dadi amsa. Murmushi dadi ya tare da ajiye wata takarda a saman wani karamin benci da yake gaban Imam Malik sannan ya ciro bairo daga gaban aljihunsa ya dora saman takardar. Gyara zama dadi ya a saman kujerar da yake zaune sannan ya ce ai ni ne na baka aiki ko? ta a baki Imam Malik ya tare da ɗaga kanshi a hankali yana jinjinawa alamar i. Dariya dadi ya tare da cewa yau sai ka zaɓa ka ko safina. Murmushi Imam Malik ya tare da cewa duk da saboda haka ne kake ta wani yawo da hankali. Imam Malik ya ce to na ajiye aikin ka na zaɓi safina. A daidai lokacin da ya ɗauki biro ya saka hannu. Cikin ɗaga murya dadi ya ce amman kai dabba ne ban san kai jaki ba ne sai yau. Ƙanƙanta idanuwa Imam Malik ya tare da cewa sanin ni ne dabba ko jaki duk ba sai ka ji ba. Bayan hakan me kuma kake so na yi? Dadi ya ce sai ka cire mana yinifom tun da ba uwarka ta dan kasu ba. Murmushi Imam Malik ya tare da cire hular kan shi hawaye ne ya kwanta a cikin kwayar shi. Lalle yana son aikin shi tun yana karami yake son zama ɗan sanda. Idan Dadi ya dawo daga ofis yana ɗaukar hular shi ya sa, tun yana ƙarami ya rayu da son zama ɗan sanda. A zuciyar shi haka komai ya fara dawo mishi a idanuwan shi. garin yana ya Dadi ya ce, ajiye ajiye mana sakaran banza sha sha sha. Da sauri Safina ta matsa kusa da shi tana ɗaga hannuwanta. a a ɗan uwa kada ka ajiye aikin ka ka zaɓe ni ka yi haƙuri wallahi zan tafi yanzu nan na yi alƙawari zan fita daga rayuwarka. Wani irin kallo ya yi mata tare da cewa ya ce ki yi magana. Safina ta ce gaskiya nake faɗa maka wallahi kada ka ajiye aikinka. Dariya dadi ya tare da cewa me na faɗa maka ai dama na ce maka ba dan Allah take son ka ba. Kana gani ta ga za ajiye aiki tana neman sulalewa wai za ta fita daga rayuwarka. Safina ta ce a ba haka ba ne ina son sa kuma babu ruwa na da aikin sa ko rashin aikin nasa. Dadi ya ce to ai sai ya ajiye aikin ki ya bi ki mu gani. A daidai lokacin da Imam Malik ya ɗora hularsa akan teburin. Ya ciro 'yar karamar bindiga a cikin inda 'yan sanda suke ajiye bindiga tare da cire bulet ya ajiye a sama, sannan ya kalli dadi ya ce sai mai dadi ya ce sauran kayan za ka bani imam malik ya ce zan kawo maka ba tare da ya sake magana ba ya ja hannunsa fana suka bar wurin suna fita dadi ya kalli gida tare da cewa ka bi man yaron nan saf saf ka ɗauke man motar banza sai kin ga da wacce zai rika ba da faɗi Gidi ya ce tuba nake wannan aikin ya fi na gaskiya. Dadi ya ce to babu damuwa ni zan san abin yi a hannuna. Gidi ya rusuna tare da cewa hakan shi ne mafita. Kuka take yi a cikin motar tare da cewa ni fa ban ga amfanin abin da kai ba. Haka kawai ka kwankwarewa kanka rayuwa saboda gina rayuwata. Tana yin maganar ne cikin kuka da nuna rashin jin daɗin abin da Imamu Malik ya yi. Murmushi yake yi ba tare da ya ce mata komai ba. Ta ci gaba da cewa Ni fa yanzu ya za mu yi, bayan ka san ina so in ji daɗin rayuwata, kawai ka wani kama ka je ka ajiye aiki, yanzu waye zai rika siya maka madara? Ni ma waye zai biya min kuɗin makaranta na kuma idan ina son abu waye zai siya min? Imam Malik ya ce oho maki ba ce kina son Imam Malik ba? Kawai sai mu je mu yi aurenmu mu yi zaman mu a gida kawai ba sai mun ci abinci ba. Cikin tsiwa Safina ta ce wallahi ba zai yiwu ba, ana rayuwa babu abinci, kowa sai ya ci abinci yake girma, kawai ni sai ka molaƙe min rayuwa ba na ci ba na sha. To wai jira a gidan na haka kake wani cewa ka yi aure da ni don Allah faɗa min zan zauna babu abinci ne? Ya ce ƙwarai ma kuwa, ba gani ba. Safina ta ce kai ne abinci kenan ya ce eh mana, ni nan kaɗai na isa in ƙosar da ke, ke dai kawai mu yi auren. Safna ta ce ni kam gaskiya ba zan iya ba in fito a wahala kuma in kara faɗa ma wahala ni kenan ta a cikin yunwa da babu za ta ƙare. Imam Malik ya ce mafita kuma ta rage gare ki daga haka bai sake magana ba. Safna sai masifa take ita fa bata auren shi tunda ba shi da abin da zai rike ta. Yanzu ko ɗan dankalin ma ba zai ƙara siya mata ba. Kuɗin da kake da shi ma ai idan muna ci zai ƙare tunda ba wasu ake nemowa ba. kallon ta yi tare da cewa wallahi ƙarya ne sai an yi auren tun da tun farko kin ce kina so na. Kuma kada ki samu damuwa ko mai kike so na yi miki alƙawari shi zan baki. Ba zan bar ki da yunwa ba kuma za ki ji daɗi a gidana. Cikin ɗaga murya Safina ta ce a hakan zan ji daɗi to na ji zan ji daɗi yanzu bara in gani idan da gaske kake. Maza mu je can ta nuna da hannu tare da cewa waccan katuwar kazar waccan nake so ka siya ma Murmushi sannan ya ce to gaskiya ni abin nan ya fara ban haushi. Ta za a ce wai wanda ya taso cikin wahala yana haka? Ko da yake ban ya san abin da marubuciyar take nufi ba, amma dai gaskiya wannan dai kwata-kwata an saki kan labarin an koma mana kuma wani wuri na daban. Bai kamata a ce yadda ta taso cikin wahala kuma ta taso da tsiwa da wani mai samun wuri ma kenan. To a inda bata samu wuri ba ma da ba za ta yi ba, samun wuri ta har take wannan abubuwan kuma bai kamata a ce sun haɗu ta haka ba. ya kamata a ce ta cikin wata wahalar suka haɗu kuma aka ci gaba da gana mata wahalar sai karshe sannan a ji inda suka dosa. Fakin ya sannan ya fita, kazar ya shiyo mata ya kawo mata, yana fara tafiya ta ce wayyo ba kaza ba. Yegot nake so ya ce shi ma za a siya miki bayan ya siya mata ta ce wayyo dan uwa kana ji fa na ce maka balango nake so ya ce to Balangon ya siya mata Safina ta yi tsaki tare da cewa kana da matsala ɗan uwa. Na fa ce maka hada tsire. Imam Malik ya ce shi ma zan siya miki. Haka Safina ta yi ta gyargyara Imam Malik wancan take so ba ta son wancan shi kuma ya biye mata ya ce kin ga zan iya da ke ko Safina ta ce a hakan siya dan abu kaɗan kaɗan ya ce mai yawan ma zan siya. Haka dai suka yi ta yi har suka iso gidan su Imam Malik. Bayan sun zo ne ya ce ta je ta cire yunifam ta yi wanka kuma kada ta fito sai da safe idan Allah ya kai mu. Ta ce to waye zai kai ni makaranta goben ya ce ni ne zan kai ki ta ce to wucewa ta yi ta nufi ciki shi ma na shi fat ɗin ya nufa. Tun da dadi ya dawo sallar asuba yake faɗa duk wanda yake cikin gidan babu wanda baya jin sa. Faɗa yake yana ƙara ɗakin momi ya nufa ana cewa babu wanda ya ɗaure wa yaron nan ƙugu yake iskanci sai ita. Cikin girmamawa momi ta ce kuma ne me laifi na dadi ya ce ko ma me laifin ki bai dame ni ba. Imam Malik ya zo ya bani motata kuma yau ɗin nan sai ya bar min gida wato saboda tsabar ya mayar da ni wata fira girki ni ne zai raina wa hankali har haka. Momi ta ce to ai ba kai ne ka siya masa motar ba dadi ya da kirjinsa tare da cewa ai ni na samar masa aikin da ya siya. Don haka yau ɗin nan duk uban da ya tsaya masa zai bani duk wani abu da ya san ni ne na yi masa hanya ya same shi. Momi ta ce ba kai ne ka yi masa hanya ba Allah ne ya yi masa. kuma ya buɗa masa ya samu, don haka ba zai bayar ba. Dadi ya ce to ki hana in gani kuma sai ya bar min gida don uwarki idanuwa momi ta zaro tare da dafa kirjinta ta ce ni kake zagi haka dadi ya ce na zage ki kuma an ƙara cewa uwarki idan kin isa sai ki rama mu gani murmushi momi ta yi tare da ta ni kam na san abin da nake yi dadi ya ce oho ni ne jahili idan na fahimci abin da kike magana ko Momi bata sake magana ba ta yi ciki. Tsaki dadi ya tare da fita daga ɗakin Momi kai tsaye wurin Imam Malik ya nufa. Yana zuwa babu ko sallama Imam Malik shi kuma yana zaune yana karatun kur'ani Dadi ya ce Imam kallon shi amma bai yi magana ba. Dadi ya ci gaba da cewa duk wani abin da ka san ni ne na yi maka salar samun sayo ɗinnan komai da komai nawa. Ka tabbatar ka ajiye man shi tun da wancan yarinyar ka zaɓa. Ka je can ubanta ya baka duk abin da kake ganin ba na baka sannan kuma tun da ka ce ita kake so to gobe idan Allah ya kai mu zan ɗora muka aure da ita sai ku tafi ku bar man gida to ma hisa